to na fasa ba ma zan karɓa ba tunda in karɓo ba ni zan yi amfani da shi ba a rabar san kwanin duka na babba ke za a bani da yawa wanda ma zan iya sayarwa in karɓa da alasan zai saya to kaga na san zai saya da ke sun da zai sayar ko ya ajiye min a firjikinsa bayan kwana uku sai na sayar ina wani ba da fatu ne ba wannan na malaye na mai ilayya ne gine ba zai ake ba wancan ban kai da gairi وهذا معنى المسألة على ويجوز للمتفق عليه البيع والإجارة والدين ولو علم المتصدق بذلك ko da mai ba da sadaka yi kan wannan sayarwa ta yi to ina ruwanka halar ta sadda ta shagon na ji ana cewa idan ka ba wa yan mun wajen hadaya takardar za a baka da ka je ka karɓo rabi rabin ragon kana so tana fitowa da ita ga su kare nan Allah ji yaya ka ba masa daga ko na sayarwa ne ta shi daga an zana da je karɓar da kun a rubuce da rago me ta za karɓar rabin sa a rago za karɓar rabin rago to in ta ta kace ba wani ba ka takardar ya karɓar rabin rago ka ka dawo ka samu wata anguwar ta kare ka ta ba shi ka yi musu biyu za su sayar ko da yake أكلنا أكلنا ويجوز للمتصدق عليه البيع والشراء وغيرها ولو علم المتصدق بذلك حالة التصدق عليه وانا ما شيء بصير وزيته مين هكا يجي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدق به على بريئه Kuwa laha sadaka sadaka ne gare ta huwa lana hadiyya daga can ba sai hoton ana iya turo wanda hoton hoton dai soyayye a kwano a cike